Jama'a masu sauraronmu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke nemo hanyoyin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai duba yadda sabon shugaban ƙasar Amurka zai sanya tsare-tsare da za su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasashen duniya. A jiya talata ne al'ummar ƙasar Amurka suka kammala gudanar da babban zaben ƙasar wanda ya samar da shugaba da zai jagoranci harkokin gudanarwa a ƙasar. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Ahmadu Abubakar Akwanga ya bibiyi yadda zaben ya gudana To abin da na gano dai zaben bai ba ma mutane mamaki sosai ba idan kika lura da harsashen abubuwan da suka rika faruwa kafin zaben da lokacin zaben da kuma har lokacin da aka sanar. Bari baki misali da Arizona. Mm. Kin san in baki manta ba ita Kamala Harris an taba bata aiki na inda za ta yi ta rage bakin haure. Mm. kisan jihar na kusa da mexico suna da makwabtaka da mexico mm. in kin bibiye maganganun da mutane suke yi kafin zaben sun ce bata yi aikin da aka abin da ake zata ta yi a gurin bata iya yi ba mm. shi kuma bangare ɗaya donald trump a wannan jihar dokan da ya yi wancan lokacin na maganan kamfanoni ya sa ɗaya daga cikin kamfani da ke tashi a garin kamfanin kwamfuta din nan hmm. ya sa mutane sun samu aikin yi kuma an samu kuɗi sosai hmm. so iran waɗannan abubuwan shi sai dinga ba shi dama hmm. to tun daga jiya da muka fara ganin waɗannan harsashen sai muka tsara cewa shi trump zaɓe zai kafa wani tarihi shine shugaban ƙasa na biyu wanda ya yi zaɓe ya yi shugabancin ƙasa haka cire shi ya sake dawowa ya ci zaɓe a tarihin amerika ta yaya ah. wannan zaɓe na amurka zai taimaka wajen kawo wanzar da zaman lafiya a kasashen duniya? To, kin ga musamman yanzu nan da tattalin arzikin duniya kusan gaba ɗaya yana cikin tsaka mai wuya. Domin in kina bibiya abin da ke faruwa yanzu nan za ki ga wani lokaci ma kamar kana Najeriya sai ka ce gara ma Najeriya da wasu kasashen. To kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo waɗannan abubuwan shine yaƙe-yaƙe musamman yaƙin da aka fara tsakanin Rasha da Ukraine yana ɗaya daga cikin abin da yi saboda kin ga um, uh, Ukraine tana ɗaya daga cikin ƙasa da take take noman alkama da ake amfani da ita a duniya so yanzu wannan yakin sai sa noman ma ba a iya samun wannan abu ba a iya samun alkama sosai yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo tsadan fulawa da wasu abubuwa a ƙasashen mu to abin da ke gaban Trump yanzu shine kokarin da zai yi a samu zaman lafiya a waɗannan ƙasashen da kuma sauran guraren to idan aka haka mu ƙasashen mu da suke tasowa musamman mu nan Afirka za a samu ci gaba tattalin arzikin mu zai bunƙasa amma sai in an samu zaman lafiya din. Wata 'yar siyasa da ke harkar tallafawa mata Cikas Kumle ta ce tana fatar ganin sabon shugaban ƙasar na Amurka ya ba mata guraben da za su kawo sauyi mai ma'ana. Gefen da ina ga zai yi kyau shine harkar samun lafiyan mata a health kenan. Mm. Mata ne sukan aiku sukan je asibiti suna kai yara asibiti ya kamata ya duba wannan gefen da kyau so that duk ishu da ya shafe lafiyan jikinsu ya zama yana kan priority na abubuwan da zai yi ma mata kuma appointment da za a yi a nashi cabinet hmm. yadda su suna yin nasu ya bambanta da namu amma muna son ya sa eh, mata da yawa a ciki because mun san cewa mata suna da hikima mata kuma suna da ilimi wanda in aka ba su hanya su yi contribution a cikin gwamnati zai mm. iya bude hanya mama mata kawai ba mm. Ba ya taimake iyali da jama'a duka mun san cewa abin da ya faru a amerika ba amerika kawai zai saya ba mm. zai shafe wasu kasashen duniya To idan ya kyautata ma mata a Amerika ta yaya zai shafe mu musamman a ƙasashe masu tasowa? No zai shafe mu sosai kuma a hanya masu kyau. Mm. Because muna da su kungiyoyi da su organizations wanda suna aiki a wurin kuma suna aiki a ƙasashen mu a nan. Mm. So wasu abubuwan da yana shafe mu a nan wanda mu muna ganin gwamnati ba za ta iya ɗauka nauyinta ba. Wayannan organizations sukan taimaka a yi aiki a kai. Kamar yanzu haka muna kai yin wasu eh, programs da su training a kan yadda za a kara ma mata karfi kuma mm. wayannan organizations da muna aiki da su din ba gwamnati ba ne mm. su daga america din ne mm. so mun san cewa through wayannan organizations mata a nigeria da wasu kasashen africa za su samu tallafi kuma za su samu karfi because in mata sun samu karfi a nan da zai shafi matan nan kawai ba zai kyautata wa afirka duka kuma muna fatan cewa wannan zaɓen da suka yi zai kawo canji mai kyau wa mata shirin zamantakewa ne a ciki Ga Mr. Herbert Daniel kuwa tsarin jam'iyyar Republican ya fi ba da fifiko wa ƙasar Amurka ne. Cin zaben shi Trump as a person or let me say the Republican Party nasu da suka sayar da shi ya zama shugaba suna da nasu ka'ida na foreign policy wato na relationship tsakanin kasa da kasa mm-hmm. daban da America. Wato hulɗa tsakanin ƙasashe kenan. Hulɗa tsakanin ƙasashe kenan. Mm. Nasu sun fi karban abin da muke kira bilateral relationship more than multilateral relationship. So by bilateral relationship huda na kasa ɗaya da kasa ɗaya mm. da kuma me za su samu a tsakanin su. Then multilateral kuma shine huda na kasashe da yawa. Mm. Trump shi relationship na America da kasan da ya zaba shine zai focusin a kai. Mm. Wannan duk taro ɗin da ana yi na NETO a ce duniya mu haɗa kai tare domin a yi wannan a yi wancan zai ɗan samu ɗan tangarda. Mm-hmm. NETO yanzu kam sai dai su ɗaura damararsu da kyau hmm. domin amurka wanda shine ya kamata yana supporting all peace effort da ake yi yanzu support da dama ana samu ba shi shine za a samu ba mm-hmm. domin america yanzu based on policy na republican party shine america farko that is america first mm. so su yanzu interest nasu ne za su protecting kafin interest na wani kasashe na waje. Mm-hmm. So idan um, policy din ba zai shafi America da za su samu amfana daga cikin shi ba za su preferring su focusing a wanda zai musu amfani. So yanzu kana ganin kamar irin yakin Ukraine da Russia da kuma uh, Isra'ila da Palestino duk wayannan ita america ba za ta kawo karshen irin wayannan yaƙe-yaƙe da tashin hankali ba. Based on the campaign promise in da Trump ya yi, mm. both shi ɗin da Kamala Harris ɗin mm. sun faɗa cewa da To make sure cewa an kawo sulhu tsakanin um, Ukraine da kuma um, Russia and then Palestinians da kuma um, Israel. But mun san cewa some of these campaign promises da ake faɗa mm. idan an ci zabe ba lalle ne a wata da abubuwan da aka promising din ba. Mm. But the way ake ganin war din yana ta ci yana ta ci ki karewa mm. na san za ka wani level din da dole za a rage zafinta. And I trust that cewa Trump zai yi wuna abu akai. kai hmm. because amurka da israel suna da relationship dangantaka mai nisan shekaru shine muna fatan cewa zai zai zama canji mai alheri ne ba canjin da za ci gaba da tura ma wayansu makamai don su ci gaba da yaki ba domin a cikin yakin nan akwai wanda suna kera makami da hmm. suna sayarwa hmm. kasuwanci ne so a rana a saka sai a ce an daina but fatan mu shine cewa za a je Comrade Nuhu Shehu Kanam wanda shi ma ya bibiyi yadda zaben ya wakana. Ya yi fatar ƙasar ta Amurka za ta taimaka wajen kawo zaman lafiya a sauran ƙasashen duniya. Tun daga ran da aka fara sa zaɓe zuwa eh, lokacin da yau alkaluma suka tabbatar da cewa shi tsohon shugaban kasa kuma zaɓaɓɓen shugaban kasa yanzu na 47 Donald Trump ya yi nasara. Mun tabbatar da cewa ita tsarin dimokuraɗiyyar Amerika kamar yadda kika sani hmm. akwai dokoki da ka'ida da sharuɗa kuma bisa ga irin bibiya da muka yi zaɓuɓɓukan za a iya cewa sun wanzu cikin kwanciyar hankali da lumana da zaman lafiya wannan shine babban nasara wadda za mu iya ino cewa an samu Kana ga kamar ta yaya zai taimaka mana wajen kawo zaman lafiya musamman game da yaƙe-yaƙen da muke samu da 'yan ta'adda da sauransu. To, kin sani ita a ƙasar Amerika babban abin da Trump ya yi yakin neman zaɓe shine mai da hankali wurin damuwan da ya damu Amurka. Hmm. Wannan shi yasa kika ga yawancin Amerikawa din suka ba shi goyon ba duk abin da yake gwanzuwa a duniya in dai ba zai yi. zamanto ya kai ga cimma muradun amerika ba wannan ba su ba ne kuma asali ma kin sani ita mu na afirka gaba ɗaya ma ba wata yanki ne wanda ake ganin cewa suna da wani ino babban bukata na bukatun kansu a wannan yankin ba hmm. da abin da ke faruwa shine kowace ƙasa dama a abin da ake kira foreign policy tana la'akari ne da abin da menene ainihin muradinta da bukatunta a wannan mm. kasa inda za ta yi alaka da ita. Mm, amfanin da za ta samu. Najeriya kuma a kwanakin baya ina da kididdigan da ke nuna cewa a kasar Amurka kawai 'yan Najeriya sun kai dubu ashirin da biyar waɗanda kwararrun likitoci ne. Mm. To kin ga duk abin da zai je ya faru alaka da ke tsakanin Najeriya da Amerika mai karfi ne, hmm. amma dai mu tsani cewa bukatun Amerika a Afirka shine zai fi jayi ba lalle ba ne ya zamanto mu samu wani gawurtacciyar goyon baya akan yakin da muke yi da 'yan ta'adda a yankunan musamman ma Afirka ta yamma ababuwan da ke gudana. Hmm. Saboda idan baki manta ba lokacin da yake karo na farko ya bai ba da haɗin kai wa gwamnatin Najeriya wurin neman jiragen da ake nema. domin a yaki 'yan ta'addan boko haram ba ba a yi nasara ga faɗan boko haram ba sai ran da aka samu canjin gwamnati a amerika zuwan biden ya bada haɗin kai wa tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari wurin samo dukkanin kayayyakin yaki da ya kai mu ga samun gawurtaccen nasara da wannan rigiman boko haram ya kai ga ƙarshe. masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. Zaman lafiya da daɗi sai da shi.